2026 miladiya a darasin da gabata idan ba manta ba mun cike karshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratu al imran a yau za mu tashi a farkon aya ta 58 فدم الله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ma wasu laifi a baya amma yanzu ban san inda za mu haɗu da su ba balle roƙe su gafara to malam ya zan yi dole haka za ka ci gaba da neman su ka bincike duk inda ka san za ka iya ganin su inda kuka yi rayuwa ko inda suka yi rayuwa mutuwa suka yi ma'anin su. sannan idan hakan bai yi ba kai tana dama, kai ta istighfari kai aikin neman gafara wurin Allah da istighfari ya kama kake nan kai ta aikin kwarai ana roƙon Allah har Allah ta'ala kai ya ce maka tsakaninka da shi kuma ya zuciyarka cewa ka yi kokari baka samu ganin su ne. amma dai sani hakan ba wai shi ke nuna cewa haƙƙinka ko haƙƙinsu da ke kanka ya sauka ba domin haƙƙi dole sai mai haƙƙi ya yabe. na fata ana fahimta amma wannan ƙoƙarin da ka yi da kuma addu'a akan in suna raye Allah ya ƙara musu lafiya da albarka in kuma sun rasu da addu'a Allah ya yafe musu duk nan hanyoyi ne da Allah subhanahu wataala zai iya kawo rahama shi gare ka in ka gani suna raye kun hada a wuri an gane ko sai ka ga rahamar Allah ta bude domin shi dan adam kullum ba a so ya kulle alaƙar shi da Allah su ake duk abin da za ka yi zai zama wata rana da cin ɗin da to cewa akwai aikin ƙwarai da kake yi sakamakon sai ga wata ƙofa ta buɗe maka wanda ramar Allah za ta ke ka aran An gane ko akwai wani matashi wanda yake shaye-shaye ana shi dai mai shaye-shaye ne amma irin da wayewa kasa na samun irinsu ba irin wanda suke zuwa suna yawo a goda masu zama cikin tsimma ba irin wani nan ba da hankali shi da komai amma za a gan shi kawai ya kwale ya shafa wani abu don kar a juwani ya sha taba ya sha wiwi irin wani abubuwan to amma mutum da nika haka san alheri an yi an yi bari yaki To wata rana wani abin ya faru a misira ne an gane ba misira ne sai zai biya zuwa umara hamlar da ya biya a nan wani babban malami da yake ba da wannan labarin a ƙasar misira ya ce a hamlar shi ma zai gobara sai sauke su a haɗa su da malam a hamla da da gurfinsu shi kawai na so ya zama kusa da malam shi ko malamin ganin haka sun haɗu ya yi ta masa nasiha tun daga masa har zuwa saudiya har a masauki insha Allah dai malam irin abin nan dai sa ma addu'a dai kaza kaza dai za a bari shi ko malamin ya ce wallahi bai daina masa nasiha ba sai ya zama da su kai ya ce wallahi wata rana sun ji suna dawafi bayan sun yi umara suna dawafi na nafila wanda mutum zai iya yi ma da kayan gida a jikinsa ba harami bane a ba ihrami ba ko yace suka yi sa'a aka bude hijiri Ismail wanda hijiri Ismail cikin Ka'aba ne suka shiga dukkan su har da wannan saboda ganin malamin sananne ne askarawan ba su hana su shiga ba tun gan tare da shi da wasu duk aka shiga a cikin cikin Ka'aba ne amma hijiri Ismail da yake kewayen ana shiga Mai na fili a ciki idan ka samu dama to ka da cikin kaba. an fahimta eh kai ma Allah ya saka samu dama kamar yadda na samu dan ni ma na shiga gurin eh amma cikin ƙwarar kaba maana wannan kofa da ake buɗewa kaga wannan ba kowa suke buɗewa ba so wannan hijiri ismail ya ce wallahi suna ciki wannan matashin yana nafila shi ma yana lafiya da wallahi da ya wata sujjada da yau ba Allah ya zara rashin shi a wurin ya rasu kaga shi wannan sun alkhairin ko wani ba duk sabon mutum ba a cewa wai ba zai mutu da imani ba ko kaza aljanna ta Allah ce wuta ma ta Allah ce duk abin da nake cewa shine duk yadda ka aikata sabo kada ka yanke tsammani daga rabar Allah ka yi nadama kawai ka bi hanyoyi waɗannan mutanen da ka zalunta ba shi ke nuna wai kan rabu da su nan ba kai ka san a ina ka zalunce su burin ya kai ta bincikawa kai ta nema kai ta nema ba sa'a in za a yi dace wani ya san su ko ya san inda suka koma in tashi suka in ba mutuwa suka din za ka ji labari an haƙƙi ne ka maida musu da haƙƙinsu kuma wani abu ne kai musu ɓatanci ka yabe su kamar yadda muka faɗa a inda ka ɓata su ita kuma da dama kana neman Allah ya fi musu ya gafarta musu da haka za ka samu rahama Allah amma idan ka kulle kofa tsakaninka da ubangiji duk wata hanya ta alkhairi kai ba ka kai ne mugu kai ne dan iska kai ne kaza da zaluntan bayi sallan ma ba ka yi alherin ma ba ka so wani ma zai arke alkhairin ka hana shi ka zama manna ɗin khairi to da wuya rahama ta same ka ka kulle ko ina to wannan hatta dabbobin da suke gidajen mu wallahi suna zama kofofin rahama a gare mu sani ba wani sai rika koran dabba gidan shi ya zalunci kaza ya zalunci kare da zalunci ba wai dan karan halal bane ba eh misali nake baka shi kare akwai inda yake zama halal a wurin kiwo ko kuma a ina a wurin farauta amma ba haka ba duka aje kare a gida haramun ka zalunci jaki dan kawai jaki yana jaki duka zalunce shi ka zalunci mage ka zalunci doki ka zo wata dabba ta zo wanda take ba cutar da kai ba aka kawai ka cutar da ita duka irin waɗannan ba ne ba ba su da kyau to balle kuma dan adam in aka taɓa dabba ma Allah yana rama mata wanda kai Allah ya samu dace la kuma ya kai mana kurakuran mu Allah ya baka ikon haɗuwa da su waɗanda ka zalunta ka nemi yafe su ko kuma ka maida musu da haƙoƙin su wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ga naira ɗari biyar a sa asusun hijaba. ina roƙon malam a sa ni cikin addu'a kuma malam ina so a sa ni cikin addu'a barayin kaji sun addabe ni ka ji wata ce a cikin tambaya yawanci sai an musu yawa don kayan an an sha ruwa an sha minti manna ce marayun kaji sun addabe ni duk ran da kajina suka fito kofar gida sai a kwashe musu ina ta addu'a Allah ya shirya min da masu mun sata wato shiryar mata da su su daina yin sata to yanzu ta kai ni dai ina so in fara yi musu muguwar addu'a na Allah ya tona a tirinsu shin ya halarta in fara yi musu irin wannan mummunar addu'a a ƙasar za a sha ruwa lafiya daga wata dattijuwa eh, lallai ka da ku barayin kaji ba ku san albarkar da tijuwa ne ba ku san albarkar baba ta samu ku addu'a ta samu ku albarka ku bacci ta ci gajiyan kajinta ta ci na ci ta sai da ta sai dawa ta yi kyauta da na kyauta saboda da tije dama iya abin da ake kira so gaskiya ba daidai ba ne duk wanda yake satan kaji ko agwagi ko kuma tumaki ko awaki ko tantabaru na wani wanda ba nashi ba wallahi sai Allah ya kama shi masa azaba duk lokacin da bai waɗannan kajin bai yafe ba wallahi sai Allah ya masa azaba kuma sai ya biya yau ba la yanfa umarun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim kuma da alama kajin gida ne kajin gida ne da Hausa ko tunda suna fitowa kiwo waje na san aina na adres din nan ba wani sun gudun biyu wannan suna killace da garkame da fado mun guje da fado mu zakari an kulle ji da an ji motsi za a cewa ne ne nan to kuma dai wani iri ne gaskiya wannan baiwar Allah a kun je kukanta kuma a yi kokari a kiyaye kuma ku ji fa mummunan addu'ar da za ta rufe musu shine Allah ya tona a cikin su wannan abun fara kallon sa kamar mai sauki ne ko ce cewa asirin ka ya tono idan asirin ka ya tono kana sata kaza to malam wannan bakin fentin da ka shafa masan ka har jikokin ka sai abi yanzu ka so a ce ga wata jikar ka ta taso ta isa aure a ce ba za a nemi auren ta ba jikar barawan kaza ce ko dan ka je neman aure a ce ba za a bashi ba dan barawan kaza ne ko kai kan kama ka zo neman auren a hada ka a cikin ne mai satan kajin nan na anguwa ba ka da amana ke kai ba lokaci ba ne yaushe za a samu amintuwa a baka ya karige Kuna satan kaji idan kana son kaji ka je ka siya kai ba ka kiwo ko ba ka bane a da gaske ko kalla ka je ka aiki a wurin mahauta ko dan hanji ta rika baka shi ne kawai amma ka je kana tashi bayan Allah dan su sata dai haramun ne kuma kamar yadda ka sani inda ya fi nisabi ana tabbaka shari'a wallahi za a iya dace mutum hannu to wannan zubar da mutuncin da ke cikin haka kada ya ishi mutum ba ya nisanci wannan dariya Allah ya kyauta Allah madaukin sarki ya shirya matasan mu yawanci irin waɗannan abubuwa matasa da suke zaune ba sa komai shi ma zaune masu ɗumama benci din nan ba wurin sana'a ba makaranta ba su suke yin wannan su suke yi amma ba wani su kazar ba sai da su suke ba cin ta suke shige ta suke wani lokaci da ranta masu tuge kan ya kama kashe ta masu gajiya don a gasa ta haka nan a dai ci nama gishirin ta za a gasa kazar ba fato shi da yi a shagon maman wani ya sai da shagon mai kayan shagon. magin na wata ne ita ma a cikin gida wani za a je a sato duk wani abu da za ga an hada a shanar da wani komai sata ne na sata kaga mutum ya saka kashi cikin bala'i to shi za ka yi sallah ka roƙi Allah ya karba kaga akwai matsala cikakken mai hankali ne ba zai yi haka ba Allah ya shirye mu gaba ɗaya na malam bismillah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 مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ubangiji ta'ala ya ce zalika wato waɗannan abaibai da muka ambata maka na al'amarin annabi isa na tiluhu alaika muna baka labarin su ne ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka waɗannan kistoshi da lamarin samun cikinsa da haihuwarsa maganar da ya yi wa waɗannan mutane nila da ayati duka suna cikin ayoyin allah wa zikirar hakim da kuma wa'azantarwa tunatarwa ne wanda yake akwai hikima a cikinsa wato muhkaman wanda yake mamnu'un min tsarkin khalal wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya hana wani irin kurakurai ko tuɗe ko kage ya fada cikin wannan labari domin labari ne wanda yake ba ta zo mu ji ta bane ba kuma kurungus kan kusu bane a'a Allah ne ya ba da labari na cikakken abin da ya faru da kansa shi ya kaddara hakan ya kasance a haifi annabi isa ba tare da uba ba kuma shi ya ba wala'ika umarni ya je gurin mahaifiyarsa Ka yi ya mata gusa a gefen zaninta kuma ciki ya shiga sannan cikin ya girma nan take sa'an nan kuma a haifi cikin nan take sannan ya buɗe bakinsa ya magana tun yana cikin tsumman goyo duka wannan haka ya zo cikin alƙur'ani ne ake karantawa ba wai a wani takarda ba ne da wani ɗan adam a Allah ne ya rubuta shi ma'ana cikin alƙur'ani kuma shi alƙur'ani siffarsa ita ce banna ba ta zuwa gaba gare shi ko da a bayan shi wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid shi alqur'ani littafi ne buwayi gagarau buwayi gagarau misali wanda ce banna ba ta zuwa gaba gare shi balantana bayansa kuma sauƙaƙe ne daga wurin ubangijin talikai mabuwayi mai girma akwai wani daga cikin wato mutane wanda yake ba su da addini mulhidi ne sun taɓa yin wani taro na ainihin wato ƙasa da ƙasa a wancan lokaci a lokacin wani kalifa daga cikin kalifofi da aka yi da ya zo sai ya halarci wannan taro amma yana daga cikin waɗanda aka ba dama suka yi magana to wannan kalifan na wannan lokaci ya fahimci irin zanatsa na harshe da Allah ya bashi mutum ne mai hikima mutum ne mai basira daga ina ma a ce wannan mutumin ya yi imani da Allah musulmi ne da musulunci zai amfana da shi da wannan basirar tashi haka mutane kirki suke in ka ga mutum na da wani basira zai ga za a amfana da wannan basirar ta wajen al'ummar musulmi ko wajen musulunci sai haka ya kamata mu gama to sai kira shi zuwa ga musulunci sai kiyar da shi ba zai musulunta ba yayi yayi ya kyale shi har aka gama abin da za a yi mutabar ne aka kammala kowa ya watsa ce sai bayan wasu shekaru sai gashi ya dawo wannan gari ya nemi wannan sarki ya fi masa ziyara amma yana musulmi ya musulunta sai sarkin yake mamaki ya ce ai barin baka labarin musulunta ya ce da na barka na koma gida Allah ya bani malaka kitabiyya ina da saurin rubutu na iya rubutu ya ce da ɗauko littafin a saura na sake kwafe shi na rubuta na ƙara abin da zan ƙara a ciki na rage abin da zan rage na mai bugu mai kyau na kai shi kasuwa a coci aka siya da kuɗi mai yawa aka ba bani har da kyaututtuka sai na gano wannan mutanen mabiyan wannan littafin gaba ɗaya suna bin addinin da ba shi ba ne wanda annabi sai zo shi ya ce sai koma da jina ita ma haka na rubuta ta na gyara ta na kai ta kasuwa a kai ta wurin su kiristoci su ma bayan aka yi wa yahudawa waje. ya ce wallahi kika siya da kudi mai yawa na ƙara na rai ha ce ta wannan akwai matsala ba shi bane addinin gaskiya ya ce na ɗauko ƙur'ani na ƙara na rage na wallafa shi da kyau ya ce na kawo shi kasuwa ya ce ba ma malamai aka kai ma ba a kasuwan masu sai da ƙur'anin suka mun shegen duka suna buce shi suka ga cewa ba ƙur'anin gaskiya bane an ƙara rage ba ƙur'ani bane ne. ya ce a lokacin ne na gane cewa lallai wannan addini shi ne addinin gaskiya ya furta kalmar shahada ya musulunta ga shi alƙur'ani duk wani mabandaci da zai zo ya ce bari in kaga wani abu ko in rubuta ko in rage wallahi sai Allah ya kama shi Allah ba zai taɓa bari wani ɓanna ya zo gaban alƙur'ani ba ko bayansa shi wani irin littafi ne wanda yake kitabun ne la ya taƙarrafa ila sahatihi ibtalun na naqabun ko tukka da warwara babu idan kaga ka karanta aya ka kasa fahimta ta to kai ne ka kasa fahimta amma babu cin karo tsakaninta da wata aya wata ko wani hadisi da aya da alqur'ani da aya da aya suna fassara juna ne hadisi na fassara aya aya na fassara hadisi babu cin karo so duk wanda zai zo ya ce maka wai aya ta ci karo da hadisi ko hadisi ya ci karo da aya shi ko alwasa ce take cin karo da juna amma su ba ka cin karo da juna kuma ka je ka bincika sai ka ga in ma a ce kwakwalwarsa lafiya da to hadisin ne ke da matsala dan aya fata da matsala ina fata ana fahimta to ubangiji ta ara ya ce wannan bayani ne cikin alkur'ani mai hikima inna masala isa lalle kwacin misalin alsha'anin annabi isa na ban mamaki inda lahi a wurin allah subhanahu wa ta'ala na haihuwarsa babu ainihin uba kuna mamaki a ce yau ga wata mace ta haifi ɗa babu ba to wannan al'amarin a wurin Allah kamar sani adam kwatan kwacin halittar annabi adam ne wanda shi kuma ya fi ban mamaki domin an halicce shi ba uwa ba uwa. uba wannan ne fi zama ban mamaki da wanda aka haifa da uwa ba uwa, da wanda aka haife shi ba uwa ba uwa aka yi shi wanda ya fi ban mamaki kaga annabi adam ya fi zama ban mamaki tunda shi babu uba babu kuma uwa ya ce ka sha'ani fi halƙihi wato daidai al'amarin annabi isa in yanayin abin da yake cikin al'amarin na hutaccen annabi adam ne talaqahu min ghairi amin wanda ubangiji ta ala ya halicce shi ba tare da uba ba wa huwa man tashtabiha al-gharib min al-aghrib wato wannan na daga cikin tashbihil gharib bil aghrab wato buga kwatankwacin misalin abin da yake da ban mamaki da abin da ya fi shi ban mamaki halittar annabi isa ba uba abu ne mai ban mamaki amma wanda ya fi shi ban mamaki shine halittar annabi adam ba uwa ba uwa. an gane ko an yi wannan ne ya kuna aqfa al hasm dan ya zama yafi yanke hanzari ga abokin jayayya domin kirkiyar wannan yana cewa ya za a halce shi ba uba to kenan Allah ne baban shi to ga wani can shi kuma ya za ka yi da aka yi shi ba uban ba uwar shi kuma waye baban shi ina fata ana fahimta wa auqa fi nafsi kuma wannan ya fi shiga cikin zuciya cikin ranka kai da abu to shi annabi adam din khalaqahu Allah ne ya halicce shi min turabin daga ƙasa turbaya yunku laka tabo Allah ya halicce shi da shi ya halicce shi sun maƙala lahu sai Allah ya ce wa annabi adam kun kasance basharan fayakun kuma sai ya kasance aifaka to haka zalika shi ma annabi isa alaihi salam Allah ne ya ce masa kun min gairi abin ka kasance ba tare da uba ba hakana annabi isa ya kasance yadda yake ba tare da uba ba an gane wannan ko saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya tsara Allah madaukakin sarki ce alhaqqu min rabbika wannan gaskiya ce as-sabitu alladhi la wato gaskiyar da ba ta farmewa min qissati Isa wa ummihi na cikin labarin Annabi Isa da mahaifiyarsa min rabbika daga wurin ubangijin sa fala ubangijin ka fala kar ka kasance cikin masu shakka cikin masu kokonto cikin masu ainihin wato tunanin ya za a ce wai ya zama bawa na Allah kuma sannan manzo ne na Allah kamar yadda suke faɗa ba shi ba dan Allah bane annabi Isa ba dan Allah bane shi bawa ne kuma manzo na Allah kamar yadda su wadancan su suke ikirari cewa shi dan Allah ne ko ka wasu a cikin sun ce Allah ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qalatin nasara al-masih ibn wa qalatin nasara uzair ibn Allah wato kiristoci suke ce almasihu ibn Allah suna cewa annabi Isa ɗan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wato wannan magana ce da suka faɗa da bakunan su ba daga Allah aka yi wahayi ba wannan abin da suke ma zahiruna qawlan ladina kafaru min qablu suna yin kwatankwaci su kamanceceniya da maganar waɗanda suke kafirai kafin su qatalahum Allah Allah ya tsine musu Allah hukun yasa ake kanje su dangane da gaban gaskiya ga ta cewa annabi isa ba Allah bane ba dan Allah bane manzo ne na Allah kuma bawan Allah hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim a wani hadisi mai tsawo na tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambayi kowace al'umma abinda take bauta ma wata je wurin sa ta samu sakamakon abinda take bauta ma a cikin hadisin yace thumma yuqalu lin nasara za a ce wa kristoci ma kuntum ta'buduna min kasance kuna bauta mawa hadisi ne na abu huraira yana da tsawo da kuke bauta mawa fa yaqulu da kiristoci ta ce kunna na abu al-masih ibn Allah mun kasance muna bauta wa masihu ne dan Allah annabi Isa fa yuqalu lahum sai a ce musu kazabtum karya kuke yi Karya kuke yi lam yakul Allah zahu sahiba Allah bai ma da mata balantana kuce yana da matan ma bai da shi a shine ma nan qul ahad ba Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da mata balle a ce yana da da wala wala sannan kuma ba shi da da saboda haka ba shi kuke bauta mawa ba ubangiji ta'ala ya ce musu to wannan ita ce gaskiya babu shakka cikin wannan labari cikin wannan lamarin sai Allah ya ce فمن جاءك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نعم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نعم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ce faman hajjaka duk mutumin da yayi jayayya da kai yayi fito na fito da kai ma'ana yi mujadala da kai akan cikin nasara fihi akan al'amarin annabi Isa min bari ma a min al ilimi, bayan ilimi ya zo maka na bayanin haɗiƙanin al'amarin da ya faru da shi da haihuwarsa da mahaifiyarsa ta yi ba tare da uba ba da jayayya da sabanin da ke cikin al'amarinsa dangane da mabiyansa a wancan lokaci Abin da za ka ce musu faƙul ka ce musu ta'alau ku taho na nad'u abna'ana mu kira ƴaƴanmu lafazin abna wato jam'i ne na ibn ibn kuma su ne ƴaƴa tsatsan ƴaƴa maza an fahimta sannan wa a kuma ku kira na naku ƴaƴan wa nisa'ana mu kira matanmu kuma ku kira na ku matan wa sana kuma mu zo da kanmu wa anfusakum kuma ku zo da kanku ga ku ga ku ya ku. duka ku taho wai me za a yi ne ya ce fana jima'ahu mu tattara su gaba ɗaya sun manaba ta hib sannan mu yi mubahala an gane ku a yi mubahala mubahala shi ne kankan kai wurin addu'a a roƙi Allah da zafafan maganganu da addu'o'i da buƙatu masu zafi da ta zarra ofin du'a fana da Allah a raka Allah shi mu ɗaura tsinuwar Allah akan makaryata tsakanin mu da ku kai ma ka zo da naka iyalin nima in zo da nawa a yi alatsitsi alatsi ne alatsi ne kuma mai karya shi wannan abu shi ne hala. sai ba abin da zan faɗa ku gani ku ba hala ke a yi addu'a mai tsafi an gane ku bi an na ƙulmu ce Allahumma la'anil kari ba fi sha'ani bisa Allah ka tsine wa makaryaci akan al'amarin annabi bisa tsakanin mu da ku wannan addu'a wa qad annabi sallallahu alaihi wasallam hukun najran da dalika annabi ya kira waɗannan kiristoci na najran da suka zo dan ai wannan mubahala lamma hajju fi lokacin da suka yi jayayya da manzon Allah akan lamarin annabi Isa fa qalu hatta nanzura fi amrina la atika za mu je mi shawara mu sake dawo haka suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala du ra'ayin sai wani mutum mai hankali a cikin su wanda yake magana yace la arabtum nubuwatahu kun san fa gaskiyar annabtan mutumin nan cewa wallahi ya fi ku gaskiya kuma da gaske shi annabi ne wa annahu ma ba hala qaumun nabiyyan illa halaku kuma kun san fa babu wasu jama'a da za su yi mubahala da wani annabi ba ce sun halaka wallahi za ku halaka duk wanda ya mubahala da annabin Allah sai halaka awala urrajula wa sarafu suka ainihin wato bi mutumin suka tafi ba a tausi suka dawo gurin manzon Allah wa kad kharaja wa ma'ahu al-hasan a lokacin annabi ya taho dan wannan mubahara ya taho tare da shi da alhassan wa husain wa fatima wa ali ibn abi talib ya taho da su da su ne iyalan gidansa da ya zo da su zai wannan mubahara ina ba ta ana fahimta annabi ya ce musu idza da autu fa amin in ne addu'a ku rika cewa amin ubani zai rika cewa Allah ya tsira kaza Allah ya kaza ƴaƴansa kuma su rika cewa amin akan duk makaryaci wannan li'ani kusan li'ani irin haka yake shi sa ba a san zargi ya shiga tsakanin ma'aurata don shi idan aka yi shiga gaskiya saki ɗaya a aure saki biyu a aure saki uku ma har saki uku ana iya dawo misali a yana nufin daga an yi ukun a dawo bane mana za ta iya wani auren kamar yadda Allah ya ce hatta ta ki hazo da gairin ga ta dawo gidanka duk ba ya iya faruwa ba to amma fa shi li'ani idan aka yi shi ba har abadan abada duniya in ba namiji ba mace sai ita wallahi ba aure tsakanin ku da ita inda an yi mubahar an yi li'ani shi sunan shi li'ani a babin tsaki na aure sai ka yi guda hudu ka ce wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa misali ka ce wannan cikin ba naka bane ko wannan ɗan kaza ko matarka kaza abin da kake zarginta da shi kaga kai guda hudu sai kan maimaita irin wannan hasso hudu rantsuwa sannan a nan biyar za ka yi za a fi cikon na biyar ta ce idan kuma ƙarya kake yi tsinuwar Allah ta tabbata a kanka wallahi ita kuma ta zo ta ce kai cikin naka ne ko ba haka bane abin da ake zargin ta ita ma ta yi rantsuwa guda hudu irin wannan yadda kai da farko wallahi tallahi billahi inda la ilaha illa huwa kaza ita ma cikon na biyar ta ce idan ƙarya take fushin Allah ya tabbata a gare ta ga fushi ga tsinuwa dukka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa jama'a mu daina zargin mata mata su daina zargin maza shi ma kai rayuwa da matarka cikin wato amana da buri mana buri ya zama komai abu yake ba mu namuna ba mu munafunci matarka ce ya kamata a ce kana da wata abokiya ta kusa da da wanda ya fi kusa da kamar irin matarka kamar yadda bai kamata a ce tana da wani nau'i ko kusa da shi ke ita ba irin mijinta Allah ya kyauta to wannan mubahara sunan shi shi kuma tsakanin al'umma akan da'awa da shi kuma sunansa mubahara wancan na auren li'ani sunan shi to wannan mubahara shi ne irin wannan mugunyar addu'ar za a yi idan aka yi ta sai ya zamanto cewa an yi buri da roƙon Allah ya halakar da duk wanda yake shine makareci a makareci a cikin matsalar da ake yi wannan mubalan kuma kowa na cewa ayo kai kai naka a bangaren abin da take karewa su ma su yi nasu ɗaya bangaren akan bangaren da suke karewa su yi wannan an gane wannan ko haka annabi ya fito tare da waɗannan bayan Allah kuma wannan jumla ta addu'ar wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo ta kamar ainihin wato Aliyu Saboni ya kawo shi a cikin safofin tafasir juzi na ɗaya shafi na ɗari tamanin da takwas yadda wannan ya zo annabi ya ce musu in nayi addu'a ku ce amin to waɗannan su nasaran da jiran da suka zo abu sai suka iya da tunda sun san suka yi sun san sauran sai suka isi wannan mu muba'alan su wannan tsinuwar wa salahuhu ala jizya suke sulhu da manzon Allah akan za su zauna a garin musulunci suna bin jizya ya fi musu sauki an gane ko abu na aimin ya rawaito wannan hadisin a cikin dalilin dubuwa. hadisi ne wanda yake ingantacce ina fata ana fahimta ita jizya wani kuɗi ne da ake karɓansa wanda ake rubuta shi ga wanda yake ahalin kitabi a ɗaura masa fansar biyan wannan kuɗin duk shekara yana biyan wannan kuɗin na zaman shi da ya yi a garin musulmi amma za a tsare masa dukiyarsa da jininsa da sauran wasu haƙoƙi na shi duka za a tsare masa ba wani da zai taɓa shi ina fata ana fahimta yau haka ake yin wannan kwatankwaci da makwafin su a cikin gari ko daula ta musulunci hadisi ya tabbatar da Abdullahi dan Abbas yake cewa wanda yake hadisin Imam Tabari ya kawo shi a cikin tafsirin sa haka Ibn Abi Hatim ya kawo shi a cikin tafsirin sa shi ma hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa law kharaja alladhina yubahiluna yace wallahi da waɗannan mutane sun fita dan su wannan mubahala an gane ku la raja'u da za su kowa gida ne wala yajiduna malan wala ahlan wallahi za su ga gaba ɗaya ba dukiya ba iyalin kowa ya mutu kuma ya ƙare inuwar Allah ta same su an gane ko to amma sai basu su yin ba a wata riwayar laukar jula hatara da sun fito wallahi da sun kone Kurnus. wa zai zai bubala da wani Allah sai ba wanda zai yi a gani laukar jula hatara da sun fito wallahi da sun kone saboda aka suke sulhu da shi fasalahu ala sulhi ala anna lahu alaihim 80 alfan suka yadda za su dinga biyan dubu tamanin dirhamin dubu tamanin suke biya duk shekara a matsayin zamansu a cikin garin daular musulunci na musulunci ya kawo wannan mace an gane ku? to ubangiji ta ala ya ce inna haza lalle wannan labari da ake baku lahu al qasasul haqq wato labari ne kissa ce ta gaskiya allazi la shakka fihi wacce babu shakka a cikin ta ko kwanto wa ma babu wani ilahin illallah mana babu wani abin bauta in ba Allah ba sai Allah ya ce wa ma min ya ƙara da min malamai suka ce za'idatun an ƙara min din ne litta'kidin nafi dan a ƙara tabbatar da wannan korewar da aka yi ma min ilahin wallahi babu wani abin bauta in ba Allah ba an gane ko illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah kuma lalle shi Allah lahuwal aziz wallahi shine magwayi fi mulkihi azizun ko hakimun mai hikima da yake sun yi a cikin duk abin da yake sana'anta wani halittar annabi isa babu ba in tawallau na in tawallau ka inna allaha alimun bil mufsidin idan suka juya baya suka iya da abin da ka kira su zuwa ga kai ma'ana arahu alal imani suka yin imani an gane wannan ko duk da wasu malaman tafsiri suna cewa wannan ayar na wallau zai yi zamirin ta ya koma zuwa ga waɗanda suka yi jayayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan lamarin annabi Isa sannan a lokaci guda kuma zai yi lamirin ya koma zuwa ga waɗanda suke girmama al'amarin cewa annabi ya yi albishirin cewa zai ci rumawa da farisawa da yaman da yaƙi za su zama dole na addinin musulunci lokacin da aka yi wannan kallon ɗin albishirin nan da yi haka suka ce zai iya komawa zuwa gari su amma sai dai cewa batun a cin nasarar rumawa da ainihin wato farisa da yaman shi ne damirin yake komawa a kai wannan yayi nisa ba shi ne ya fi dacewa ba a galibin malaman tafsiri suna cewa ma'anar farko ita ce ta fi dacewa wurin domin shi ne akarabu mazkurin waɗanda suke jayayya cikin lamarin annabi isa ne an gane wannan ko ubangiji ta'ala ya ce dai dai suka juya baya suka iya da akan waɗannan ababe da aka ambata musu na al'amarin annabi isa to ka gaya musu su sani fa inna allaha alimun bil mufsidin lalle Allah ya san mabannata wanda yake mabannaci ne wanda zai zo ya tada husuma da jayayya akan wani al'amarin da ba shi da ilimi a kansa to Allah yana sana da shi ayu jazihim zai saka musu wa fihi wad'u zahir mawdi'i dhamiri an gane ko ma'ana Allah zai saka ma kowa akan abin da ya aikata ba tare da ya zalunce su sai Allah ya ce ne قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب كتير سياق أهل الكتاب ولا يهودا ولا نصارى تعالوا كتهوا إلى كلمة سواء كزوزوا بوتا كلمة وتتكت ليدي والدولنا كلمة مستوي بيننا وتتاجيدي تأتكانم بيننا وبينكم أكانم لكم wadda ke ita ce kalmar wanda take Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa in ba Allah ba wala mushrik bihi shay'an kar mu hada Allah da wani wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani sashi a cikin mu ya riki sashi a matsayin alloli kuma bayan Allah ma'ana abun bauta lafazin arba ma'ana jam'i ne na rabbu rabbu kuma shine abun bauta an gane ko to idan suna da sai a ce arbab to kada wani sashe daga cikin mu ya dauki wani abun bauta koma bayan Allah kamar takastumul ahbar war ruhban kamar yadda ku karki rubanawa da ainihin wato ahbar ma'ana masu kulawa da coci coci waɗanda suke kula da wannan su ne alloli an gane ko lokacin da aka sukar da wannan aya Ali ibn Hatim ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ali ibn Hatim al-Tsa'i ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kunna na'buduhum ya rasulullah ba fa bauta musu muke ba malaman cocin nan namu shugabannin mu ba bauta musu muke ba qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce maka to hadisi yana cikin sunan tirmidhi hadisin shi ali wani hatim al-ta'i kuma imam al-albani ya inganta hadisin imam al ibn jarir ya kawo tafsirin a cikin ainihin wato littafinsa. haka ibn jarir shi ma ya kawo afwan ibn jarir ya kawo shi a cikin tafsirin tabari din ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa alaysa kanu yuhalliluna wa yuharrimuna lakum ah shin waɗannan malaman naku ba su kasance suna halatta muku kuma suna haramta muku ababe ba suna halattawa suna kuma haramtawa ta aku zo bi aulin kuma ku dauki magana su ku yi aiki da ita qala sai adiyu yace na'am suna mana haka gaskiya qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace huwa zaka ai wannan shine bautan da kuke musu duk wanda zai halatta maka abinda Allah ya haramta ko ya haramta maka abin da Allah ya halarta ka yadda kuma ka bi shi ka bauta masa ya zama rabu ko da mutum ko wani ina fata ana fahimta ya zama abin bauta shi ta maza ga wato Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin Safatul Majid ko cikin littafin kai akwai kitabut tauhid sai da yayi babi musamman cewa babun duk wanda yake bin shugabanni an gane ko da jagorori wajen halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya halatta to ya rike su arbaban min dunillah ina fata ana fahimta saboda haka da kansu ya tabbatar da haka wannan aliyu din shine wanda ya taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mahaifinsa shi Hatim Ta'i Hatim Ta'i wani mai kuɗi ne a jahiliya wanda yake kashe kuɗi yana kula da alhazai da Kaaba amma bai taba roƙon Allah gafara ko wani abu annabi da ya zo wannan ɗan nasa ya musulunta sai ya zo yake tambayan annabi matsayin babansa ya ce ina babana yake saboda ya mutu da wannan aiki da hidima wa ka'aba annabi ya ce yana wuta annabi ya ce yana wuta tambayar ba amsar ba ta mai daɗi ba kai dole ba za ta yi daɗi ba amma wurin faɗin gaskiya ba a kallon wani ba a kallon mukamin mutum ko matsayinsa a dole ne a faɗi gaskiya a tsage ta ba tare da shakka ba ko hauka sai dai usulubi kuma yana da kyau a kalle shi har ya juya annabi ya kira shi ya ce da babana da babanka suna wuta dan ya dan rage mai zafi zafi babansa kuma ba mahaifi ba firin jayin dan tukan malamai suka ce babansa Abu Talib an ma ka dauki babansa Abu Lahab yayi akwai wanda suka faru wannan amma babansa Abdullahi kuwa sai ya ma musu tun ba ko annabi ba bai ma taɓa ganin sa ba shi ne kawai ya san Amina tana da ciki an fahimta tun yana yan watanni an ce bai wuce wata hudu zuwa biyar ba an gaba amma gama halittarsa ba ko ba haka ba ne inda ba ya kai wata shida zuwa sama sai a ce to ya zama ɗa ko ba haka ba ya zo ya rasu ita ma kuma uwar bayan an haife shi da wata shekara shida ga ɗan yaro ne har yanzu bai ma kai shekarun tamyizi ba ita ma ta rasu to dan me za ka zo ka ɗauke ta ka kai su ta? ba ka da wani dalili ba ka da wuta fata kuna fahimta amma idan ka ka yarda a shar'ance kanin uba uba ne wan uba ma uba ne to sai ka ɗauki Abu Lahab ka kai shi wuta kai daidai saboda Allah ya ce tabbat ya abi lahab wa tab ma adala anhu maluhu wa ma kasab sayasla za ta lahab wa mar'atuhu hamalatat ta asr ba baban shi bane baban sa ne idan ka ɗauki Abu Talib ka kai shi wuta shi ma ka yi daidai saboda bai mutu da kalmar shahada kuma ya mutu annabi yake cewa na gan shi a cikin ƙasar wuta ni na cece shi saboda kariyar da ya ba musulunci da gudunmawa saboda ƙa'idar mari baddalul qawlu ladayya wa ma ana bi ballamin lil abid Allah baya zalunta sai inda yayi aikin kwarai ya ce maki manzon Allah ya ce maki sahabbai ya hada ta annabi ka ba annabi kariya ba dare ba rana a gani suka ɗauko wani matashi suka kawo mashi wai gashi ka ba mu naka dan mu je mu kashe shi mu ya ishe mu da zagin allolin mu yace kai yin renan muku da ya girma ko ku amana ni ba ku na dan ku kashe da ba zai yi ba yace kwantar da hankalin ka ya kai Muhammadu ba wanda yake taba kamar cikar ina da rai sai dai in ba da rai wallahi ba wanda ta. taba kuma haka ko aka yi a gani yace wa wallahi lan yasilu ilayka bi jihim hatta wasala fi turabi dafina ولولا الملام أو حذار مسبة وجدتني سمحا بذاك مبينا duk taron su wanda yake ta ba maka je ka duba tarihi ba a fara cutar da annabi sai abu dalib a shekarar na na khadija ta rasu a shekarar shi ya rasu abu dalib a shekarar da aka fara muguna masa aka fara masa wannan azabar da ake masa a maka yana sallah a zuba masa kazanta da sa a a masa wuya kai san da Abu Jahil ya shaƙe manzon Allah sai da ainihin wato wuyan annabi yayi shaidan dautan nan ko ma ya fada ke jikin manzon Allah ya shaƙe shi Abubakar na wurin ya dinga tunkuke shi Abu Lahab Abu eh, ya sura shi Abu Jahil yana ture shi yana cewa a taɓa tulula rajulan an ya kula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kamar wannan mu'minin da zamanin annabi Musa kagani to haka aka yi ba sun wa annabi wannan har yake cika baki cewa in annabi ya sake sallah a ka'aba sai ya taka mai wuya sai sallah annabi kuma ya sallah a ka'aba aka je yan tsurku munafikai suka ce yo gashi nan yana sallah ai ka zo ka zartar za mu ga abin da zai ba. ya taho yana ganin annabi yana sallah wala yana zuwa ya kawai sai juyo da gudu da gudu ya juyo annabi ya ci gaba da sallar shi aka ce me yasa ya ce wallahi raƙumi na gani ya buɗe baki zai cinye ni annabi yake cewa wallahi da ya zo kusa da ni da mala'iku sun sako ido da ido mala'iku za a gansu sun yi gata kata da namun shi wallahi shi sa yana da hadari kai fada da gaskiya in dai ka ga gaskiya a ko ina take ko to ko da ba ita kace so ba to karka kuskura ko da wasa ka fito kai fito na fito da ita ka san yadda za ka yi ka tafi ka bi gurin amma ka fito ka cinkare ta ka ce za ka yi faɗa da ita to ba za ka taɓa cin nasara kana faɗa da Allah bal ku bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahi Allah ne ya faɗa ka zo ka ce za ka yi faɗa da ita to gaskiya guda ɗaya ce yasa ta haka take ɗaya ce ba ta ce take da yawa haka ta ji ana shakar yanka ta kare ta ga yayi jiya yayi shekaran jiya kenan yayi watan da ya wuce yana ta yi haka zo karshe ta kare ko amma ba wanda zaka taba ji an ce gaskiyar shi ta kare kullum gaskiya tana da ita haka saboda haka wannan batu magana ne wanda yake na gaskiya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani wanda zai zo da nashi tunani da ra'ayi akan abin da ake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da irin wannan matsala to amma da sun fahimta wannan kalmar da mu haɗu mu bauta wa Allah shi kai abun bauta abu ne wanda tabbas zai haɗa tsakanin mu da ku ko ba haka bane kowa ya rike duk wani abin da yake bauta ma ya aje shi zo mu haɗu wurin bautar Allah shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi kowa ba to adiyin nan da annabi ya faɗa masa wannan sai ya yarda. an gane wannan ko to za ka ga wasu daga cikin mutane suna shigar da waɗansu mabiyansu ko allolinsu ko aƙidinsu suna nuna ai ana iya yin kaza ana iya yin kaza amma dai duka ɓatar da bayi ne a tafarkin da bai daidai ba saboda Allah ya riga ya saukar da addini ya kuma yadda da addinin kuma addinin ba wai bai cika bane a cikakke ne annabin da ya zo da addinin bai koma ga Allah ba sai da addinin ya cika Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum kuma wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam an gane ko kuma malamai suka ɗauki ainihin wato shugabanci na annabta mana wakilcin na annabta suka isar da addinin zuwa ga inda ya isa addini ya zama to ko ina ya yadu yadda annabawa suka yi malamai suka ɗora a wannan guri Allah ta'ala ya tsare mu kuma su rika tunawa da irin abubuwan da suke na janyo hankulan mutane da raba kawunansu akan aƙidinsu wallahi Allah ta'ala ba zai kyale su ba ya ce inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay eh suka zo ta hanyar ilimi da ƙarya suka suka amfani da jahilci suka kashe ilimin gaskiya to Allah ba zai kale su ba Allah ta'ala ya tsare mu muna fata Allah kare halakar da mu da abin da wawayen cikin mu suka aikata Allah ce fa in tawallu idan suka juya baya a nan mana arabu ala tauhidi suka juya baya suka bar tauhidi fa qulu sai ka ce musu antum ana kudin nan musulmai ku gaya musu ishadu bi Allah muslimun ku gaya musu cewa mu musulmai ne in sun yadda sun biyo kalmar shahada a tafi tare idan ba su biyo ba to mu musulmai ne mun miƙa wuya mu washidu na mu masu kadaita Allah ne an gane ko mana mu ba za mu gushe ba akan wannan hujja da muka bayyana musu ta gaskiyar annabta da gaskiyar addinin musulunci mu musulmai ne banda sai mai Allah ya ce أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم نعم. لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما الإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون نعم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم نعم. فلم تحاجون لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا وما كان من المشركين ubangiji ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya ku ahalar kitabi lima tuhajjuna wai me yasa kuke jayayya fi ibrahim cikin al'amarin Anabi ibrahim bi'amikum annahu ala dinikum ta hanyar karyar da kuke cewa annabi ibrahim addinin yahudanci yi kamar da yahuda suka faɗa su ma kiristoci suka ce annabi ibrahim kirista ne me yasa kuke wannan ikrar kuke wannan ƙaryar wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi alhalin ba a ba saukar da taura ba ba a saukar da injila ba sai ma bayan annabi ibrahim din ya zo ya shuɗe ya tafi to ma'ana babu bayanin annabi ibrahim a cikin at babu bayanin annabi ibrahim a cikin injila ya riga ya zo ya tafi sannan aka saukar da waɗannan littattafai ya kuke ikirarin cewa shi bai hude ne waɗannan kuma ke ikirarin cewa shi ba nasari ne kuma da zamani mai tsawo ba wai kusa-kusa ba bayan ainihin wato saukan annabi ibrahim a matsayin annabi ya koma ma Allah da shekaru mai yawa sannan aka samu yahudanci aka samu kiristanci afala taqilun ku ba ku da hankali ne ku da tunani ne eh wanda yake shin hankulan ku sun lalace ne ko sun samu makala ne wanda yake nuna cewa maganar da kuke faɗa ba akan gaskiya ne. amma a cikin Alƙur'ani ne aka samu labarin annabi ibrahim a da yawa da yawan gaske an kawo labarin annabi ibrahim an gane wannan ko kamar inda Allah ke cewa akan irin maganar da suke faɗa din cewa am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya wa isma'ila wa yaquba kanu hudan aw nasara ko haka su dace kuna cewa annabi ibrahim shi da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub sun kasance ba yahudawa ne su ko nasarawa mana yahudawa sun ce su ne kiristoci su ma sun ce su ne eh kun a antum a'lamu amillah ku kuka fi sanin addinin da suka yi koko Allah ne ya sani Allah ne zai gaya mana me annabi Ibrahim yayi Allah ne zai gaya mana menene yayansu suka yi wani addinanci suka yi wani addini suka yi ubangiji ta ala ya ce ha antum ba ku dai ku nan? eh waɗannan yahudawan da nasara ha jajtum kun tsaya kuna ta jayayya fi ma da kun bihi ilmu kun yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi na al'amuran da suka shafi annabi Musa da annabi Isa wannan akwai su a cikin littattafan ku akwai a cikin attaura, taura akwai a cikin linjila an gane wannan ko wa za'amukum annakum ala dinihim da ikrarin da kuke cewa ku kuna yin addinin su ne yahudawa suka ce mu addinin annabi Musa muke yi kiristoci kuma suka ce mu addinin annabi Isa muke yi ba ku faɗa ba kuna da ilimi dan abin da kuke da shi akan wannan amma inda matsalar take falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke jayayya cikin abin da ba ku da ilimi akan sa al'amarin annabi Ibrahim ba ku da ilimi akan Allahu ya alam Allah ya san al'amarin annabi Ibrahim wani addini yayi yahudanci ko nasara ko kuma wani addini ne wa antum la ta'lamu da ku ne ba ku sani ba an gane ko Allah subhanahu wata'ala yana barantar da annabi Ibrahim dangane da addinin yahudanci da kiristanci sannan kuma ya tabbatar da gaskiya da kuma kawar da shubuha sai Allah da kansa ya ce ma kana Ibrahim yahudiyya annabi Ibrahim ba ba yahude bane bai yahudanci ba wala nasraniyyan ba kirista bane bai kiristanci ba walakin kana hanifan sai dai shi ya kasance wanda ya bauɗe wa hanyar kankan shine ma'anar hanif ai ma ilal amal adiyani kulliha ya bar dukkan addinai gaba daya ila addinin qayyim zuwa ga addini na gaskiya musliman mai miƙa wuya ai muwahidan mai kadaita Allah subhanahu wa ta'ala akan hanyar tauhidi wal istislam li hukmillah mai miƙa wuya ne ga hukuncin Allah wa ma kana minal mushrikina bai kasance cikin mushrikai ba yanzu wannan aya ta tabbatar da shanu Ibrahim ba bai hude bane ba kirista bane bai yi ba yanzu na kawo mana hadisi za a tambaye su kada can wani ba kuka bauta ma za ce ga abin da suka bauta ma haka za a tambaye Yahudawa inda aka tambaye Kiristoci a baya haka su ma Yahudawa za a tambaye su sai su ce mun kasance muna bautar Uzairu ne saboda haka shi kuma sai a ce ƙarya kuke shi ma Allah zai ga wani ɗa da rike kowane ɗabu ba mata ba ɗa so da haka abinda kuke yi kuna kan hanya ne mara wanda ba ta daidai ba yanzu a nan gurin Allah ya kori annabi Ibrahim ya kore mata waɗannan addinai yanzu kuma amsa Allah zai bamu da kansa ya gaya mana wani addini ne annabi Ibrahim din yayi wanda wannan amsa zai zo mana a darasin mu na gaba muna fata abinda muka faɗa daidai ubangiji da Allah ya bamu da wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya kai mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله